ورسوله أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته من wa Zakiri, والذاكرين هو masu albarka da farko muna ba 'yan uwa uzuri a 'yan kwanaki biyun nan da suka gabata ba mu ci gaba da waɗannan jeren giyar silsilar bayanai da muke kawo falalar ambatan Allah da kuma masu ambatar Allah ba wannan ya faru ne sakamakon rasuwa da aka yi mana kamar yadda muka sanar na ɗaya daga cikin ƙannan mahaifin namu ubangiji Allah ya gafarta mushi da sauran mamatanmu baki ɗaya kuma ina mika godiya ta musamman ga 'yan uwa da abokan arziki a bisa addu'o'i da suka rinka yi da kuma ta'aziyya ina fatan Allah ya saka wa kowa da gidan aljanna a bayan haka a ƙashin gaskiya a yau mun yi nufin mu ci gaba daga kan gaban da muka tsaya cewa za mu kawo bayanai ko misalan wasu surori da abubuwan da suka tabbata a shari'ance na falololin waɗannan surori tun daga bayanan neman tsari da kariya da makamantansu duk da cewa a wannan babin malamai suna bayyana cewa mafi yawan abubuwan da suka zo game da falala na ainihin wato surori to ba su inganta ba wasu riwayoyi ne da aka samu daga wani malami da ake ce mishi Nuhu dan Maryam wanda kirkiran su yayi ya dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi aka tambaya cewa ala gafata malam Nuhu ibnu Maryam ko Abu Maryam ko wani abu makamancin haka waɗannan surori da kake cewa wanda ya karanta suratul waqi'a ba zai yi talauci ba wanda ya karanta suratul kaza ba zai yi kaza ba mafi yawancin mu mun san su ina ka samo waɗannan karatu daga Ikrima daga Ibnu Abbas sai ce ba wani ikirma ko ibnu abbas da ya karantar da shi ya ga mutane ne sun daina karatun alkur'ani su sai ya tunanin ta ya zai dawo da hankalinsa a kai sai gane mutane na fama da talauci suna fama da fatara to bari ya ce duk wanda ya karanta sura kaza ba zai talauci ba kaga sai kowa ya koma yana karantawa sai aka ta addini ba da haka ake tsara shi ba amma akwai waɗanda suka inganta waɗanda su za mu zo mu tattauna insha Allah Allah ya sa mu dace to a yau za mu yi amfani da wannan dama ne akwai wani ɗan uwa malam Umar Faruk suna ce mashi Mr Faruk a can jihar Wati a ƙasar Morocco yana ɗaya daga cikin bayan Allah masu bibiyan waɗannan abubuwa da muke aika wa ɗan uwa a kan kafafe na sada zumunta to ya tattaro wasu tambayoyi ne sai na ga mahimmancin waɗannan tambayoyin ya kamata mu karanta shi saboda mu ma sauran al'umma mu fa'idanta da kuma ainihin wato A amsoshi gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu na waɗannan tambayoyi tambayoyi ne guda uku rak zuwa hudu insha Allah bayan ya gabatar da sallama da fatan alkhairi sai ce yana da wasu ɗan tambayoyi ne daga cikin waɗannan jerin giyar bayanai da muke yi na riyadu zikri wa zakiri na ɗaya ya ce an yi bayani game da guraren da shari'a ta halarta karanta alkur'ani mai girma sai dai kuma a cikin bayanan ba a yi ishara a wuraren da shari'a ta hana karatun ba babu shakka kamar yadda muka tattauna a wannan lokaci mun yi isharori ne game da hakan amma ba mu fito mun ayyana cewa wuri kaza da wuri kaza ba lallai malamai suna kawo misalai na wuraren da ba su dace a karanta alkur'ani a wajen ba bayan a wuraren da muka yi ishara ɗin, kamar misali al'imamun nawawi Allah ya gafarta mishi a cikin littafinsa التبيان في آداب حملة hamalat al-Qur'an da yazo zai bayani game da wuraren da bai dace a yi karatun alkur'ani ba ya lissafa kamar wurare guda uku na ɗaya yace ce hammam wato wurin kurmi kamar wurin da za a kira yanzu a zamanance da wurin swimming pool inda mutane za ka je ka ga maza da mata an yi tsaraici har ma wasu masu ɗan sai da abin shaye-shaye ko abin ciye-ciye a wajen suna buga kiɗe-kiɗe da sauransu to irin wannan wajen bai dace mutum shi kuma ya zo shi al shi ne alaramma yana daga murya yana ainihin wato ranga da tilawa ba ba daidai ba ne to wannan shine ake kira alhammam a bisa yaren malaman farko sannan wuri na biyu sai ce alkhushush ko al alhashush idan aka ce hashush ana nufin toilet wato ban ɗaki shi ma ba daidai ba ne karatun ƙur'ani a wajen idan mutum ya san cewa wannan waje ne na kazanta to ba daidai ba ne ya je zauna a wajen yana karatun alkur'ani sannan wuri na uku ya kawo baitun raha wato gidan da ake raha shine irin wuraren da zaka ce wuraren kamar park din na a yanzu wanda za a taru ne kawai ana wasa ana sharholiya an gane ko to ire-iren waɗannan wurare shi ma ba za ka zo ka yi wato buɗe kai kuma a karatun ƙur'ani kana rangada a wajen ba sabida abubuwan ba su dace da juna ba ka kuma ta tun farko mun yi bayani cewa alƙur'ani maganan Allah ne to bai dace a ce kuma ana karanta shi a irin waɗannan ba a takaice jama'a duk wani waje da ake yin abin asha ko duk wani waje wanda akwai kazanta kamar bola ko jiji ko wani abu makamancin haka to kaga a hankalce bai dace mutum ya yi karatun alkur'ani a irin waɗannan wurare ba wallahu a'lam amma duk inda ya kasance babu waɗannan hayaniya ko kazanta ko kuma wuraren da ake sharholiya to idan ka yi karatun alkur'ani a wajen babu laifi musamman kamar yadda muka ce idan mutum zai yi shi wato gwargwadon yadda waɗanda suke wajen za su saurare shi ko kuma suna saurara karatun alkur'ani allah ya samu dace tambaya na biyu ya ce menene hukuncin musabakar alkur'ani a bisa dalilai ko kuma dalili musamman saboda an samu maganganu za ka ji wasu malamai suna nuna cewa babu laifi ya halatta a daidai lokacin da wasu kuma suke ganin kamar bid'a ne matsala dangane da musabakar alkur'ani jama'a matsala ne da malamai sun yi wato tattaunawa akai masu tsawo babu shakka akwai malaman da suke ganin bai dace ba saboda zai iya kai mutum zuwa ga wato rashin ikhlasi kamar yadda muka baganta tun farko cewa kab mu manta mai karatun alkur'ani abu na farko ya yi shi ne don Allah saboda littafin Allah ne ba abin da ya kamata ka yi saboda shi illa ne wajen illa sai saboda neman wato fuskar Allah to idan ana yin a musabaka ko ana yin wani a competition sai aka ce a karanta qur'ani domin a sanya wani kyauta to zaka iya fahimtar cewa akwai yiwuwar mutum ya yi kenan yanzu ba dan Allah ba ina fata an fahimta to tabbas idan rashin ikhlasi ya shiga cikin karatun to wannan ba daidai ba ne amma yin musabaka malamai sun tabbatar da cewa wannan ya halarta suka kawo dalilai da ainihin wato kiyas wanda tabbatattu ne a shari'ar musulunci akwai alimamu ibn al-qayyim Allah ya gafarta mashi yana daga cikin malaman da ainihin wato suka bada wannan fatawa na halastin yin musabaka ko gasa game da haddan alkur'ani da karanta shi haka babban malami ibnu abdul namari a cikin littafinsa jami'u bayanin ilmi wa fadlihi shi ma ya bayani game da babu makawa akwai halarci game da ainihin wato yin musabaka ko kuma a competition wajen haddan alkur'ani ko karanta shi da sauran ilmomi ma irin hadisai fiqihu da makamantansu sannan an samu manyan malamai a wannan zamani namu a cikin fatawar su na lajina da'ima su ma sun ba da halarci game da haka a ɗaya ɓangaren kuma akwai wasu malaman malikiya da hanabila da malaman shafi'iya waɗanda su kuma suna ganin rashin dacewar shi to menene dalilin kamar yadda yi wato mai tambaya ya ce na yi wato halascin sun kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu laifi a yi gasa wajen tsere ko hawan doki ko harbi a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce idan kuka duba waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta yin gasa a cikin su wanda a aikace shi ma manzon Allah ya yi annabi ya taɓa yin gasa na kokowa aka ake yi wato rago ya ɗauki wannan bama gudun ya tika shi da ƙasa sai da annabi ya ci gasan raguna guda uku sallallahu alaihi wa sallam sannan ana zaune haka annabi ya kanta da sahabbai wani da wani ku zo ku yi kokawa a ga wanda yake da tactics na yin wato fighting waɗannan abubuwan da kuma hawan doki ko raƙumi a yi tsere a yi gudu da ainihin wato harbi za ku ga shiri ne na ainihin wato kare addini shi ne manufansu ana son mutum ya shirya kan shi ne ya zama physically fit ta yadda in wani abu ya zo na addini za ka iya baiwa addini kariya da haka malaman nan suka ce in har ya halatta a yi kokowa a yi gasa a ciki ko a yi hawan doki ko a yi wato a yin harbi saboda shirin kare addinin musulunci to babu abin da ya kai mahimmancin haddan alkur'ani wajen kare addinin musulunci da yanzu aka ce an nemi qur'ani an rasa an rusa addini gaba daya da haka daidai ne a rinka yin wato haddan shi domin shirin kare addinin musulunci to in har ya kai ga za a sanya wani kyauta na yin wato wanda ya fi hadda ko ya iya karatun za a bashi domin yin wannan babu laifi a ƙarƙashin haka ina fatan jama'a an gane amma abin da ya kamata a ja hankalin mutane a kai shine babu shakka kada a rinka mai da shi kuma ya zama gayan haddar ko gasan shine ya zama saboda an yi wato wannan kyauta kadai don za a ba da kujeran umara ko aikin hajji sannan kuma duk da malamai sun ba da halaccin shi to duk wani abu da aka gayyato wanda ba su halatta ba waɗannan kuma za su zauna a matsayin su na rashin halatti din misali kamar yadda za a maida abin kuma harkar business ana zuwa ana yin wato samun kuɗi wajen wasu 'yan siyasu da wasu abubuwa makamancin haka waɗannan sun sai a ture su gefe guda amma a makarantu da an yi wato garuruka ba laifin aka samu malamai suna shirya wa yara musabakan alƙur'ani ina fatan jama'a an gani Allah madaukakin sarki ya samu dace tambayan shi na an yi wato gaba ya ce bayani dangane da koyon alkur'ani mai girma ta hanyar waɗannan electronic gadgets da muka yi magana ko ta kwamfuta ko kuma tambayar da alaji ya cewa ko wani ƙur'ani yanzu da ake yi da wani alƙalami wanda dukkan ayan da ka taɓa sai ka ji wannan alƙalamin ya karanta wannan ayan to koyon alƙur'ani ta waɗannan hanyoyin ba kuma ta ba an yi tambaya mun ba da jawabi ko cewa asali ba shine malamin ka da zai koya maka ba amma kana iya rinka amfani da shi domin ci gaba da kwarewa wajen karatun naka to sai ya kawo ina hukuncin kuma wanda za a ake yi yanzu shi ma a zamanance amma shi asali ba wai kwamfutan bane amma kuma shi za ka yi amfani da shi wannan da suke cewa distance learning malamin ka na can wani gari ko wani ƙasa saboda wani dalili sai ya zama za ku rinka yin waya ne ta hanyar wayan hannu ko ta kwamfuta din kuna wasu ya zama video call wasu voice call wani ma za a iya da karatun daga baya ɗalibin ya zo ya saurara sai shi ma ya karanta malamin ya saurara inda wani gyare-gyare ya yi Allah ya saka wa malam Dawud namu nan da alkhairi wallahi shi ya nabbahantar da ni wani gaba a ƙarƙashin wannan tare da yanzu shi ma ya ce yana son zai zauna ya yi dirasa musamman game da wannan cewa idan an yi aka mai da ilimomi a zamanance ta hanyar wannan distance learning din akwai wani siri da ake samu tsakanin malami da ɗalibi to mafi yawanci wannan spirit ɗin ba za a rasa shi Shi ne ka zo ka tankwara kafanka a gaban malaminka yana da wani albarka ta musamman jama'a wanda babu shi a irin wannan distance learning ɗin wanda a mafi yawancin halaye ma za ka ga lokacin da ake wannan distance learning din ko yaro ma yana kwance ko yana cin abinci ko zai dai sa ne kawai yana ya sa yana saurara to amma in lalura ta sa haka babu laifi sai dai in akwai malami da za ka iya zuwa wajen shi wanda ya kware ya san alkur'ani a kashin gaskiya ka je wajen malamin shine wanda zai zama yafi sabanin wancan nan ina fatan jama'a an fahimta Allah ya samu dashi sai ainihin wato a tambayar shi na gaba yake game da kwaikwayar murya da muka yi wajen karatun alkur'ani cewa za ka ga mutane yanzu suna kwaikwayar muryoyi ba daidai ba ne kamar yadda malam Bakar Abu Zaid Allah ya kara mashi rahma ya yi bayani ya ce to a wannan zamanin musamman a garinsu a can kasan magrib morocco kenan ana samun mafi yawan limamai wannan ya zama ɗabi'ansu. ba ma su ba a morocco ba kawai mu ma ko a nan ko za ka gaya yanzu mutane duk karatunsu suna kwaikwayo ne da muryan wasu kuma ka zo ka waye gani waɗannan su ne limaman da suke jan salloli ko a watan ramadan ko ba a watan ramadan ba to sai yake ganin ina hukuncin bin waɗannan limaman sallah babu laifi dan ka bi su sallah ina fata an gane amma a sani da cewa hakan ba shine abin da yake ya dace ba kowanne sai ya kokari ya rika karatu da ainihin na to tasa murya amma idan akwai ainihin to inda zaka iya samun wanda yake yin karatun ba tare da kwaikwayon muryar wani ba kuma yana sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an fi so ka yi sallah a wani wajen fiye da wanda kawai shi ya dagire sai dai ya kwaikwayo da muryan wani Allah madaukakin sarki ya samu dace tambayan shi ta ainihin wato karshe kenan insha Allah shine game da cewa nau'in kira'o'in alkur'ani ka kuma ta nan ma mun yi bayani ko cewa yana da kyau mutum ya san nau'o'in kira'a sannan kuma ka rinka nau'anta karatun a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba to ina bayani game da hukuncin tafabbal mutumin da zai karanta alkur'ani sai ya rika haɗa ƙira'a biyu a lokaci guda wannan ma malamai sun bayyana ba daidai ba ne. ma'ana misali yanzu za ka karanta suratul fatiha sai ka haɗa kira'a biyu ka zo ka karanta ainihin wato da ƙira'a ko riwaya hafsu ka haɗa da wani riwaya ko makamantar wasu ko kuma ta ainihin wato a duri ko makamantansu wannan ba daidai ba ne. amma babu laifi idan ka karanta ainihin wato wani sura da wani kira'a sai ka zo za ka yi tilawan wani sura ma sai ka karanta wannan sura gaba ɗaya shi da wani kira'a babu laifi ko kuma a sallah ka yi wannan raka'a da wannan kira'a a wani raka'a sai ka yi da wani kira'a shi ma babu laifi amma ka rinka cuɗa su tsakanin juna wannan shi ne malamai suka ce ba daidai ba ne. Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a waɗannan su ne a takaice bayanai game da an yi wato tambayoyi da ya aiko da su wanda akan su za mu saurara a yau insha Allah in Allah ya kai mu munasaba na gaba sai mu dora daga kan gaban da muka tsaya muna yi wa kowa fatan alkhairi muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi